صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim rahmanir ma saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo biyu a cikin shirin sa na yammacin yau talata muhammad amin ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu fara da kanta muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare bayan nan shirin nan na kissoshin rayuwa daga nan sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula da karshe mun cika shirin namu da shirin na duniyar mu a yau da fatan masu ya su da zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kusa tare da abdullahi saluhu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 28 ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar congo wadda aka fi sani da congo brazzaville ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turawan portugal na dai suka fara shiga kasar a cikin karni na 15 miladiya kafin kuma congo brazzaville bangare ne na kasar congo babba wadda ta hada da congo kinshasa ko kuma zaire da kuma angola sai kuma daga baya turan faransa suka mame kasar suka kuma mayar da ita mallakinsu har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kai a rana irin ta yau a shekara ta 1960 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan agustan shekara ta dubu biyu da biyar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da yahuda yan shawarwari zauna suka fice babu shiri daga yankin zirin gaza da ke yammacin palestino da suka mamaye wanda ya sun mamaye wannan yanki ne a yakin kwanaki shida tare da kasashen larabawa a shekarar 1967 amma duk da cewa dai isra'ila ta cimma yarjejeniya da gwamnatin palestinawa mai kwarekwaren cin gishin kai akan cewa za ta miƙa iko da wasu yankunan palestino waɗanda ta mamaye daga ciki har da yankin zirin gaza shekara ta 1993 amma isra'ila ta kin hakan har sai da palestinawa na yankin suka fara bore na intifada wanda suke kira da boran al'akasa bayan kisan palestinawa masu tarin yawa a yankurin murkushe wannan bore a rana irin ta yau alatilas yahudawa sun fice daga yankin zirin gaza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 To yanzu kuma sai a gyara zama da masu hadi cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kasashen yankin tekun farisa sun yi allah wadai da harin ta'addanci na birnin shiraz tsohon jami'in diplomasiyar birtaniya ya ce kasarsa na da hannu a juyin mulkin shekara 1953 a kasar iran gwamnatin niger ta kira jakadanta a birnin abidjan na kasar ivory coast da ya dawo gida yanzu kuma ga cikakkun labaran david owen tsohon sakataren harkokin wajen kasar birtaniya ya buƙaci gwamnatin kasar ta amince da cewa tana da hannu a juyin mulkin da ita da ƙasar amurka suka shirya wa firayim ministan ƙasar iran dr muhammad musaddiq a shekarar 1953 tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta nakalto owen na faɗar haka a daidai lokacin da ake cika shekaru 70 da juyin mulkin kasashen amurka da birtaniya dai suka shirya juyin mulki wanda ya da zaɓaɓɓen firaministan ƙasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq kan kujerar firaministan ƙasar saboda gwamnatinsa ta sami nasarar mai da kamfanin haƙar man fetur na ƙasar wanda birtaniya take kula da shi ya zama na ƙasa banda haka juyin mulki da hukumomin laƙi asiri na m16 da kuma cia suka shirya ya dawo da sarki sha kan kujerar sarauta ƙasar iran bayan da ya arce ya koma ƙasar italiya somaliya saboda boren da mutanen kasar suka yi masa turawan da sun sa wata kotu ta yankewa musaddi hukuncin daurin shekaru uku sannan daurin talala bayan haka har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekarar 1967 kasashen larabawa a yankin tekun farisa sun yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan hubarin sha shirak a birnin shiraz na kudancin kasar iran a ranar lahadin da ta gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar uae wato haɗaɗɗen daular larabawa na faɗar haka a jiya litinin ta ce kasar ba ta goyon bayan dukkanin al'amura na tashe-tashen hankula daga ciki har da harin ta'addancin da aka kai kan hubarin sha shirak iraq na birnin shiraz har ila gwamnatocin kasashen oman qatar bahrain kuwait duk sun yi allah wadai da hare-haren na shiraz akalla mutane biyu ne dai suka yi shahada sannan wasu takwas suka ji rauni a lokacin da wani dan ta'adda dan kungiyar da'ish ya shiga cikin sha shirak a birnin shiraz da ke kudancin kasar iran ya yi tabarin wuta kan mai uwa da wabi a kan masu ziyara a hubarin amma jami'an tsaro sun kama shi da ransa bayan wani lokaci a ranar 22 ga watan oktoban shekara ta 2022 ma dai wani dan ta'addan na kungiyar daesh ya kai irin wa'annan hare-hare wanda ya kai ga mutuwar mutane goma sha biyar daga ciki har mata da yara a yau sha biyar ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin taliban ta kasar afghanistan take cika shekaru biyu da shiga birnin kabul babban birnin kasar bayan mamayar shekaru ashirin da kasashen amurka da kasashen yamma suka yi wa kasar kafafen yada labarai na kasar afghanistan su ba da labarin cewa yau talata sha biyar ga watan agusta hutu ce a kasar saboda gwamnatin taliban ta cika shekaru biyu da sake dawowa kan madafun ikon kasar a birnin kabul da babban birnin kasar jami'an gwamnatin kasar sun gudanar da fareti a tsohon ofishin jakadancin amurka da ke birnin kabul da kuma wasu bukukuwa na murnan cika shekaru biyu da samun nasara a kan tsohuwar gwamnatin kasar wacce kasashen yamma suka kafa ko kuma suka bawa iko a kasar abubuwan da mutanen kasar afghanistan ba za su taba manta da shi bayan dawowar taliban kan madafun iko a kasar da sun hada da tilastawa matan kasar tsatsauran ra'ayinsu na addini wanda ya hada da hana su karatun sakandare da kuma jami'a masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin sojoji a jumhuriyar niger sun buƙaci jakadan ƙasar a birnin abidjan na ƙasar ivory coast ya dawo gida saboda shawara bayan jawabin da shugaban ƙasar ta ivory coast ya yi dangane da shirin ecowax na farwa ƙasar da yaƙi tashar talabijin ta channel tv 24 ta nigeria ta nakalto majiyar sojoji masu iko a ƙasar ta niger suna faɗar haka a jiya litinin sun kuma ƙara da cewa sun kira jakadan kasar a birnin abidjan ya dawo gida ne bayan jawaban da shugaban kasar abirkos alhassan watara ya yi bayan dawowarsa daga taron kungiyar ecowas a birnin abuja na tarayyar najeriya a ranar alhamis da ta gabata inda ya ce nan ba da dadewa ba kungiyar za ta hada runduna wacce za ta maida bazu muhammad kan kujerar shugabancin kasar niger watarade ya kara da cewa gwamnatinsa za ta ba da sojoji 850 zuwa 1,100 tare da waɗanda gwamnatocin kasashen najeriya da benin za su bayar don yin wannan aikin sai dai a jawabin bayan taron kungiyar a ranar alhamis da ta gabata kungiyar ta ce ta ta hanyar diplomasiya da kuma tattaunawa duk da cewa ba ta ɗauke batun dawo da demokuraɗiyya da karfi a jamhuriyar niger ba sojojin da sun zargi kasashen kungiyar ta ecowas da aiki a madadin wasu manya-manyan kasashen duniya wa'anda ba su ambaci sunayensu ba ma'aikatar man fetur na tarayyar najeriya ta yi kira ga ma'aikatun gwamnatin tarayyar kasar da sauran masu motoci su maida injinan motocinsu zuwa masu amfani da iskar gas wato cng saboda sauƙinsa idan kwatanta da man fetur kamfanin dillacin labaran najeriya nan ya nakalto babban sakatare a ma'aikatar man fetur na kasar ambassador gabriel aduda yana farar haka jiya litinin a lokacin da yake karban sabbin motocin bas-bas na ma'aikatar labari ya kara da cewa babban sakataren yana yin wannan bayani ne a madadin gwamnatin tarayyar kasar kuma a cikin matakan da gwamnatin tarayyar kasar take dauka na rage radadin da mutanen kasar suke fama da shi bayan an cire tallafin da gwamnatin tarayya take bawa man fetur a kasar ambasado aduda ya kuma bayyana aniyar gwamnatin shugaba ahmad tinubu na kyautata rayuwar ma'aikata musamman a cikin mummunan halin da suke ciki a halin yanzu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare asalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da afirkan a yau shirin namu da allah zai mai da hankali ne akan irin manyan matakai da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗauka domin tunkara matsalar da ake fuskanta a ƙasar tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi wanda take ganin hakan zai taimaka wajen rage raɗaɗin da al'umma suke fama da shi sakamakon janye tallafin wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan saurari za a biyo musu da hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon matsaloli da ake ta fuskanta tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin taron najeriya ta yi da kuma irin matsi wanda al'ummar najeriya suka shiga wanda ya jawo koke-koke daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar majalisar kula da tattalin arziki ta najeriya din ta sanar da wasu sabbin matakai wanda gwamnatin najeriya din za ta dauka domin samarwa 'yan najeriya din sauƙin rayuwa sanadiyar halalin janye tallafin man fetur din da suka shiga majalisar ta sanar da hakan ne a ƙarshen taro na wata-wata wanda ta gudana ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa kasim shatima hakan da yana zuwa ne bayan da shugaban najeriya ɗin bola ahmad tinubu ya jingine batun raba kuɗin tallafi na naira dubu takwas ga gidajen talakawa miliyan goma sha biyu a faɗin najeriya na tsawon wata shida jingina batun tallafi na naira dubu takwas ya biyo bayan sukar shirin wanda al'umma suka yi ta yi bayan amincewa da yin haka da shugaba wala ahmad tinubu samu daga majalisar dokokin najeriya taron da majalisar tattalin arzikin ta najeriya ta gudanar wanda shine na biyu bayan kama aikin sabuwar gwamnati ya fi mayar da hankali ne a kan batutuwa guda biyu waɗanda suka fi tasiri wajen jefa 'yan najeriya a cikin mawuyacin hali janye tallafin man fetur da kuma karewar darajar kuɗin naira bayan kammala taron an amince da ɗaukar wasu matakai na gaggawa domin tsamo 'yan najeriya musamman ma mafiya rauni daga cikinsu daga halin kangi da suka samu kansu a ciki mataki na farko wanda gwamnatin tarayyar najeriya in ta ce za ta ɗauka shine fitar da abinci daga rumbunan ƙasar domin raba su ga al'umma a cewar bayanin gwamnatin jihohi za su raba abinci ne a kan farashi daidai da na hukumar agajin gaggawa ta nema baya ga wannan kuma za kuma a raba takin zamani ga manoma don tallafawa wajen bunƙasa harkokin noma a faɗin ƙasar domin samar da wadataccen abinci ga al'ummar ƙasa taron ya bayar da umarnin cewa kowace jiha ta tsara yadda za ta samar wa jama'ar ta sauƙi ko dai ta hanyar raba tallafin kuɗi ko kuma ta hanyar da tafi dacewa hakanan kuma an buƙaci jihohin su yi amfani da bayanai da suke da su na al'ummarsu da ke cikin talauci a maimakon bayanan da ake da shi na gwamnatin tarayya hakanan kuma an amince da baiwa ma'aikatan gwamnati tallafin kuɗi akan albashinsu har zuwa tsawon wata shida sannan kuma kowace jiha ta tabbatar da ta biya ma'aikata da 'yan fansho dukkanin kuɗaɗen da suke bi waɗannan in ji majalisar za a aiwatar da su ne ta hanyar amfani da rarar kuɗi wanda gwamnati za ta samu saboda janye tallafin man fetur da kuma daidaita harkar canjin kuɗaɗe taron ya kuma amince da samar da motocin bas-bas waɗanda za su taimaka wajen harkoki na sufuri a faɗin najeriya motocin da za su kasance masu amfani da ƙarfin wutar lantarki inda gwamnati za ta samar da wurare na cajin motocin a wurare daban-daban sufuri yana daga cikin ɓangaren da lamarin cire tallafin man fetur ya shafa kai tsaye inda farashin tafiye-tafiye ya tashin goron zabi tun bayan jinye tallafin na man fetur a najeriya bayanai dai suna cewa da dama daga cikin al'ummomi a kasar sun jingina ababen hawa wasu kuma sun rage tafiye-tafiye saboda tsadar kuɗin mota baya ga haka kuma taron ya amince da aiwatar da wani tsari na sauya makamashin da ababen hawa suka fi amfani da shi daga man fetur wanda ya tsada yanzu zuwa wani nau'in iskar gas wanda ake kira da cng daga ce wanda najeriya take da shi mai tarin yawa ga kuma arha jihohin kasar sun amince za su fara juya motocin jigilar ma'aikata zuwa masu amfani da iskar gas a ƙarshen watan mayu ne dai shugaban najeriya ɗin bola ahmad tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur a ƙasar lamarin ya haifar da ƙaruwar farashin man fetur ɗin a faɗin najeriya baki ɗaya wani abu wanda ya haifar da tashin farashin kayayyakin masarufi bugu da ƙari an ci gaba da fuskantar faɗuwar darajar naira bayan da babban bankin najeriya ya sauya fasalin yadda yake tafiyar da al'amura na kudade a kasar tsadar rayuwa da wahalhalu da al'umma suka fada a ciki a najeriya ya janyo koke-koke daga dukkanin bangarori na al'ummar kasar to a daidai lokacin da ake sanar da irin waɗannan matakai ita kuma anata bangaren kungiyar kananan hukumomi ta najeriya din ta nemi gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu karawa ma'aikata albashinsu da kashe 300 bisa 100 wannan da yana zuwa ne bayan janye tallafin man fetur din da kuma kara farashin sa a najeriya wanda yake ci gaba da jayo martani daga kungiyoyi daban-daban na kwadugo a kasar kungiyoyin suna hankuran ganin cewa su ma an sawa mambobinsu albashi wanda zai iya rike su a wannan lokaci da rayuwa ta tsada sakamakon irin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya din ta ɗauka na janye tallafi wanda ya zama ummal aba'isin jefa al'ummar najeriya a cikin matsanancin hali na rayuwa sai dai a wannan karan a iya cewa da ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ci karo da bukatar uwar kungiyar kwadugo ta nlc wadda ta nemi gwamnatin tarayyar najeriya ɗin da ta yi wa ma'aikata ƙarin albashi da kashe 200 bisa 100 domin rage raɗaɗin rayuwa saboda janye tallafin mai cikin sanarwar da kungiyar ƙananan hukumomin ta fitar mai ɗauke da sa hannun shugabanta mr ambale walatinji ta ce ta cimma matsaya ne akan ƙarin na kashe 300 bisa 100 bayan taron koli wanda ta yi wanda ce shi ne ya dace da ma'aikatanta a matsayin mafi ƙarancin albashinsu. su mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin muhammad gudaji ya ce tunda an samu ƙarin da ya fi kashi 300 amma su sun san cewa ya kamata a ƙara masu albashi da kashi 300 bisa 100 a matsayin mafi karanci na albashinsu shi kansa kaso 300 bisa 100 ɗin idan aka duba halin da aka shiga ba wani abu ba ne wanda shi ma dai sai an yi hakuri in ji shi ya ce kofar su a buɗe take har kullum domin tattaunawa da mahukunta don samun maslaha da kuma tsamo jama'a daga matsanancin halin da suka shiga ya ce a matsayin ƙananan hukumomi waɗanda suka fi kusa da jama'a sun fi yaɗa arziki a tsakanin al'umma don haka samun albashi mai kyau a gare su zai taimaka matuƙa ga zamantakewar al'ummar ƙasa har yanzu mun san akwai jihohi waɗanda ba su ma fara biyan naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi ba don haka wannan karan muna kira da a yi mana in ji shi ya ce idan gwamnati ta yin wannan ta kuma ƙi sauraron wannan koke nasu za su kira taron mahukunta na gwamnati don tattauna mataki na gaba wanda ya kamata a ɗauka. dukkanin waɗannan dai suna daga cikin irin matakai waɗanda ɓangarori daban-daban na ƙungiyoyin ƙwadugo da kuma ƙungiyoyin ma'aikata a ɓangarori daban-daban suke ɗauka domin tunkarar wannan babbar matsala wadda tun karo al'ummar najeriya sakamakon janye tallafin man fetur ɗin wani kuma tuni jama'a suka fara ji a jikinsu ta hanyar tashin goron zabi da kayayyakin masarufi suka yi a dukkanin ɓangarori na cinikayya ta yau da kullum da kuma rayuwar jama'a ta yau da gobe wanda kuma wannan shine babban kalubale wanda gwamnatin bola ahmad tinubu ta fara yin karo da shi wanda ake ganin cewa zai iya kawo cikas ga ayyuka daban-daban wanda gwamnatin ta ce tana da shirin aiwatarwa a lokutan da take da so na gudanar da mulkinta na tsawon shekaru hudu. jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu saboda haka anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mun dun kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hassan Barka don gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum shashin Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bushari da Mazarin Nijar da duba da al'ummomin guda biyu na kasashen namu na tarayyar Najeriya da Nijar ba sa buƙatar matakin da ECOWAS take so ta ɗauka na karfin soji a kasar tamu ta Nijar duba da al'ummar Nijar ba su san tashe tashe hankali ba ba su san ba eh, kamar rikice-rikice duba da tarayyar Najeriya muna ganin ta eh, yan uwa ko kuma muna ganin eh, da mu da ita da arewacin Najeriya da Nijar muna ga abu guda ne duka duba da a yanzu a halin da muke muku magana a jihar mu ta da magaran mu yan kasuwa ne ga nauni ne ba jiyau ba duk lokacin da muke zagaye ko muke harka kasuwanci in ka ware mutum arba'in to za samu mutum goma ko sha biyar wanda sun hoto ne daga tarayyar najeriya kuma ana kasuwanci tare da su ba tare da an tsangume su ba haka mu ma kazalika yan nijar muna tarayyar najeriya birane daban-daban wanda muna neman na halalin mu ba tare da ana tsangwamar yan nijar ba wannan kallon muke gani e mun zama guda kuma a dama dama mun san mu al'ummu guda ne na saru da kawai suka zo su karba mu kal a zamanto an yaudari shugabanninmu sun kawa nijar hari su bata wannan wannan dawwammamiyar alaƙa da take tsakanin mu da tarayyar Najeriya wannan bin ta haka Allah sa bi alalmu bakin zaren ya zamanto sun ɗauki mataki na sasanci ya zamanto kasashen namu sun zamana lahiya. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. A mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Ni ma yau ina son in ba da na game da taron da ecos dai a birnin abuja na tarayyar najeriya sai mu ce to allah ubangi ya sa a a samu maslaha ma'ana a warware cikin ruwan sanyi ta yadda turawa ba za su yi amfani da ecowas ba wato su cutar da kasashenmu na afirka saboda haka muna kira ga shugabannin kasashen afirka ga baki daya waɗanda suke ganin su ne ecowas kin saboda ka su sa hankali kar a yi amfani da da su a cutar da kasashen afirka ga raunin da ke ga kasashenmu kuma ga yadda laluran da ake mabukata ne kasashenmu samu kullum suna da kokon bara a wurin su kuma a zo a haddasa fitina ta kashe-kashe tsakankanin mu haka kenan mun soka mu kan mu yuka saboda haka Allah ya sa su fahimta kuma su gane cewa dai makirci ne na turawa kuma Allah ya sa su fahimci haka ya zamanto an warware matsalar nan ta Nijar cikin ruwan sanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na wani Ali Gamadan kuma na so kuwa dama ne tsokaci dangane da kungiyar da ah, saka sakataren gwamnatin hambararriyar gwamnatin bazum ya kafa domin tawaye kenan da mulkin soja a kasar umarni addu'ar mu fatan Allah ya sa wannan kungiya ta yi tasiri a tsar duba da yadda a kasashe suke ta farmakin Niger ko in ce suke ta zukarta na kuma da wani Ali game da fatan za ku tashi lafiya mai magana a gwani lawan Ali game da na zai da kowa da kowa musamman a sun barka da abokan aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawwa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar to madalla e wannan shugabannin da suka karbi mulki abubuwa guda biyu suka faɗa na farko dai sun ce tattalin arziki ya lalace sun ce kun babu kwanciyar hankali to muna fatan Allah ya kawo mana waɗannan guda biyu sai kuma abin da jama'ar gari ke ta faɗi cewa faransa ta fice ta bar kasar to wannan dai ba mu fara gani ba har yanzu saboda ba abin da aka ma faransa wanda za a cewa ta so ma barin niger illa 'yan kasar ta da kwashe wannan kuma ra'ayinta ne ra'ayinta ne ta yi ta kwashe 'yan kasar waɗanda ke zamanin niger amma ofishin jakadancin niger yana nan nan niger kuma yana faransa sannan kuma kuɗin niger na faransa ne har yanzu har yanzu kuma sojin faransa suna zama cikin nijar iraniyan har yanzu ke gina shi kenan can kora dai har yanzu ba mu fara gani ba illa muna yin jama'a dai na ta faɗi dai ba mu son su sai ta su bar kasa amma dai har yanzu suna nan daram Yawwa ba mu sani balla zuwa gaba za a aiwatar da haka ba muna goyon bayan su zamana ba ne. amma abin da jama'a ke faɗi to ana aikatawa ko kuma dai faɗi kawai suke gabaki eh Allah ya sa mu dace Allah ya sa kasashen mu su ci gaba Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Salamu wa rahmatullah wa barakatu biyoyi Hausa sunana Abubakar Nafi'u daga nan birnin Agadas. To zan yi tsokaci a bisa kan juyin mulki wanga namu da aka yi na Nijar. Wannan juyin mulki bai yi ba bai ba gobe. Kuma wannan soji da suke wannan al'amari mu dai talaka ne Nijar mun bar su da Allah mun bar su da Allah. Za su ga sakamako kuma insha Allah. azabar salam. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraj haruna wanda aka sani da litora da magaram jamhuriyar nijar ba dangance da wannan juyin mulki da aka yi a kasa ta nijar to gaskiya muna tar da allah wadda da ce eh, da yawo ko kwance kungiyar sai da yawo wadda take wanda ta kama ma nijar wasu takunkuma daban-daban ya kamata a ce ta gane ta janye wannan takunkuma don saboda wannan juyin mulki da aka yi ai eh, mutanen gari ko kuma in ce al'ummar nijar kowa ya goyi da bayan wannan juyin mulki da aka yi kenan inda ba a san shi kenan kaga talakawa a wajen talakawa ne za a gani kenan talakawa sun nuna goyon bayan su ga sojoji kenan menene sai dawo za ta zo ta yi za ta shiga wani kurumin da ba nata ba wannan bai kamata ba sai dawo ya kamata a ce ta gane ta ba kanta lafiya ta bar mutane su yi harkokin su kuma wannan ta kuma da ta sa dukkan muna fatan Allah sa ta jaye su ta jejen Allah sa kuma ta gane eh Allah sa ta gane ita sai da yawo ba sunan Siraj Haruna wanda kasan da Tura da Magarabtan Kuriyar Nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sunana da ZP Ibrahim Rogar Malam Shagar Loko Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Ni ma zan yi tsokaci ne akan abin da yake faruwa eh, tsakanin ƙasar jamhuriyar Nijar da ƙungiyar ECOWAS. Ƙungiyar ECOWAS wannan takunkuman da ake sa gaskiya ba wai Nijar kaɗai zai an cutar ba ya cutar da mutane arewacin najeriya fiye da yadda kuke tsammani musamman jihohin sokoto da ko ma dai ni in kira jiha ta ta sokoto ita da nisani gaskiya kungiyar ecowas in dai alji za a yi kamata ya a sasanta wannan lamari tun yanzu saboda abin ya fara yin kamare fa ya fara wuce yadda kuke tsammani da wanne za mu ji ga dama akwai rashin zaman lafiya a arewacin najeriya musamman jihar ta sokoto ko jihar ta sokoto can arewacin ya kar jamhuriyar nijar yanzu kuma karin gashi kuna an zo an sa wannan takunkumi wannan takunkumin ya ta'azzara lamura fiye da yadda kuke tsammani saboda haka in da gaskiya ake ana kishin talaka gaskiya ya kamata jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya ku zo musamman dai ku biyu tsakanin ku nan ku sasanta don a buɗe bora tsakanin ku can kuma abin da ya shafi juyin mulkin da sojoji sun kai jamhuriyar nijar kamata ya gaskiya ku je ku sasanta shi cikin ruwan sanyi amma dai mu kafin wannan a fara yi muna maganar boda mu tsakani da Allah lamarin nan fa ya fara kaiwa ga wuya saboda haka Allah ya kawo muna daidaitun lamari musamman wannan lamari da ya faru jamhuriyar Nijar kuma mutane masu kai komo wannan ya ce wannan ya ce ya kamata ku gane jamhuriyar Nijar har tarayyar Najeriya daya ne saboda haka wani zage-zage da wani an ce an ce bai kamata ba tsakanin Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da Alhaji Rabi'u Mamma, gurubgar kuma matasa daga daban garam a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi tsaukaci dangance da kudeta da aka yi tamu ta nan eh, Nijar. Kuma a cikin 'yan kwanakin wannan ana zama a Abuja dangance da jagorancin da ECOWAS take da tinubu. shugaban ƙasar nigeria da yake zaman shugaba na ecowas to tunugu kasa a kanka nijar da nigeria duk ɗaya muke zaman wa da ƙane muke kai abin da za ka rarraba kawunan mu kuma kudeta wannan da aka yi allah ne ya riga ya kawo ta kuma gari bai zubiya ya kwaso daidai ai ba kan bazun ba aka fara kudeta tunugu a nan nijar a nan kusa-kusa ma a baya-bayan wannan ma 'yan shekarun nan da muka gani kaga eh, janar sali jubo ya ma baba baba tanja kudeta kuma kafin baba tanja can an yi ma mamman isma kudeta da a lokacin nan buka ɗauko ba matakai ya a wannan lokacin to mu ba abin da za mu cewa ecowas insha Allah rabbi muna nan muna gaya ma Allah mu ba abin da zai same mu sai alheri kuna tare da Alhaji Rabu Umman Group garko matasa daga da magaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum gidan radio musulunci na jamhuriyar iran muna jin idan kan ki ba mu dama muke bayyana ra'ayi kan to ni a yau shawara ce zan ba 'yan afirka musamman makwabta na 'yan najeriya da saura irin su cote d'ivoire irin su senegal irin su benin abu da nake so in ma 'yan kasashen nan kada su yarda wannan shugabannin nasu su hada su da makwabtansu saboda ko tsarin musulunci ya ba makwabci haƙƙi kakka yarda a cuce makwabci ina ba 'yan najeriya shawara shawara kasi yarda shugaban kasar su ya hada su yaki da makwabtansa na jini na ainihi tun dimin dimin ake rayuwa tare da 'yan Nijar. Al'adar mu daya addinin mu daya yaren mu daya Mai magana ya ubarma daga damagaram a jamhuriyar Nijar. To marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. sai shirin na kisoshin rayuwa tare da tahir amin isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. Ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan da at la shaidi Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali da biyu talib alaihissalam da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kawo muku wasu hukunce-hukuncen amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihissalam a zamanin khalifancin sa a birnin kufa kuma mun fara da yadda ya yi bincike har ya gano yadda wasu mutane suka kashe mahaifin wani matashi wanda suka fita tare da shi zuwa tafiya inda ya rarraba su sannan ya yi ta masu tambayoyi guda-guda har sai da suka tabbatar da cewa su suka kashe mahaifin matashin kafin haka dai alkali shuraif ya sa su rantsuwa kawai sannan ya sallame su bayan ya sami tabbacin cewa su suka kashe shi suka kuma binne shi a wani wuri wajen kufa sai ya haɗa su da wasu ma'aikatansa suka je suka gano inda suka binne shi suka kuma ajiye kuɗaɗensa da suka sace sai ya ɗauki kudaden ya mayarwa yaron sannan ya tambaye shi me yake so a yi da wanda suka kashe mahaifinsa sai yaron ya ce a nan duniya da ya na son a yi masu kome tsakaninmu da su a gaban Allah a ranar lahira daga nan sai imam ali salam ya soke kisasi a kansu amma ya sa aka azabtar da su kan laifukan da suka aikata wanda suka hada da ƙarya da rantsuwan ƙarya da kuma sauransu daga nan sai shureh alƙadi wanda ya barranta su da farko saboda rantsuwan da suka yi ya tambayi imam ali salam ta yaya ka gane gaskiyan al'amarin wa'annan mutane sai imam salam ya ce masa lalle annabi dawud salam wata rana ya wuce wasu yara suna wasa sai suna kiran ɗaya daga cikinsu ya kai addini ya mutu sai yaron ya ansa sai ya tsaya ya zo kusa da yaron sai ya ce masa kai yaya sunanka sai yaron ya ce addini ya mutu sai annabi dawud salam ya ce masa wa ya sanya maka wannan sunan sai ya ce mahaifiyata sai ya ce ina take yaro ya ce tana gida sai ya ce mu je wajenta sai yaro ya yi gaba ya kai shi wajen mahaifiyarsa sai ya ce ta fito daga gidanta sai ta fito sai ya ce mata ya baiwar allah menene sunan wannan ɗanki sai ta ce addini ya mutu sai ya ce mata wa ya sanya masa wannan sunan sai ta ce mahaifinsa sai ya ce mata me yasa sai ta ce ya yi tafiya tare da wasu mutane ne a lokacin ina da cikin wannan yaron sai suka dawo amma ba su dawo da mijina ba da na tambaye su dangane da shi sai suka ce ai ya mutu sai na tambaye su dangane da dukiyarsa sai suka ce ai bai bar komai ba sai na tambaye su shin ya bar wasiya sai suka ce mani ya ce wai kina da ciki idan kin haihu ki sa masa suna addini ya mutu mace ko namiji sai ni kuma na sanya masa suna kamar yadda yake so don bana son in saba masa sai annabi dawuda alaihi ya ce mata kin san mutanen ne sai ta ce eh na son su sai ya ce mata ki je tare da wa'annan ma'aikata na ki fito da su daga gidajensu a lokacin da suka fito irin wannan hukunci ne annabi dawo ya yi masu wato ya rarraba su ya yi ta masu tambayoyi sai da ya gano gaskiyan cewa su suka kashe mijin wannan matar kuma sun tabbatar da cewa su ne suka sace kudinsa sai ya ce bayan da annabi dawo da alaihissalam ya tabbatar da laifin kisa a kansu ya kuma fitar da dukiyansa da suka cinye sai ya ce wa matar ya baiwar Allah ki canza sunan wannan yaron zuwa addini ya rayu sai ta amince har ila yau wata rana a lokacin halifancin amirul mu'minin ali ibn abi talib salam wata mata ne ta nemi lalata da wani matashi wanda yake hakan a lokacin da ta ga cewa ba za ta sami abin da take so ba sai ta kulla masa sharri ta fasa kwai ta zuba a rigarta sai ta rike wannan matashin ta fara kuka tana tsawa tana cewa ya so ya yi mata fade ya so ya yi mata fade ta riƙe rigarsa har suka je gaban amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ta ce masa ya so ya mata faɗe ga ma ruwansa akan rigarta matashin kuma yana ta kuka yana cewa ƙarya take masa sai imam ali salam ya ce wa kambar mai hidima a gidarsa ya je ya samo masa tafasasshen ruwa sai ya je ya zo masa da tafasasshen ruwa ya zuba akan rigar wannan matar wacce take cewa ai ruwan matashin nan ne a lokacin da yake so ya yi mata faɗe sai gashin ruwan kwai ya tattare ya zama dafaffen kwai a fili sai ya ce wa wasu sabansa guda biyu su ɗauke shi su dudduba da kyau da suka dudduba sai suka tabbatar da cewa ai kwai ce ba ruwan namiji ba ne a nan sai ya sallami matashin nan ya kuma sa aka yi wa matan nan bulala a matsayin horo da kuma ladabtarwa kan ƙazafi da ta yi masa to daga nan sai kisar mu ta karshe a wannan shirin dangane da hukunce-hukuncen amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam inda ibnu abi laila ya ruwaito cewa mutane biyu sun fita tafiya sai suka zauna za su ci abinci ɗaya daga cikin su ya fitar da kwayan biredi guda biyar sannan abokin tafiyansa kuma ya fitar da kwaya uku suka zauna za su fara ci kenan sai wani mutum ya zo zai wuce kusa da su sai suka ce mashi bismillah ga abinci sai mutumin nan ya ansa kiran nasu ya zo ya ci biredi tare da su da suka ci sai mutumin nan ya fito da dirhami takwas ya jefa musu ya ce ga ladar abincin da kuka bani sai ya wuce abinsa sai wa'annan mutane biyu suka yi ta jayayya kan yadda za su raba kudaden da mutumin nan ya jefa musu sai wanda ya fito da kwayan biredi uku yana cewa za mu yi rabi da rabi in ɗauki dirhami hudu kai ma hudu sai mai kwaya biyar yana cewa kwayan biredi biyar na fitar kai kuma ka fitar da kwaya uku jayayya dai sai da ta kai su gaban amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam suka faɗa masa abin da ya faru sai ya ce masu wannan al'amarin akwai kaskanci wannan rikicin naku bai da kyau ku sulhunta a tsakanin ku zai fi sai mai kwaya uku yana cewa shi bai yadda ba sai abin da alkali ya faɗa sai amirul mu'minin alayhi salam ya ce masa idan baka yadda ba sai hukuncin alkali to dirhami ɗaya ne kake da shi sannan abokin tafiyanka yana da dirhami bakwai a cikin dirhami takwas da wannan mutum ya baku sai mutum ya ce subhanallah ta yaya ya zama haka sai imam ali alayhi salam ya ce masa zan faɗa maka shin ba kwayan biredi uku ka fitar ba sai ya ce eh sannan abokin tafiyar ku kuma ya fitar da biyar idan duka biredi kwaya takwas da kuka fitar aka rarraba su zuwa kashi ashirin da hudu kai kaso takwas ka ci abokinka ya ci kaso takwas sannan baƙonku ya fi kaso takwas haka biredi kwaya uku naka idan an rarraba shi idan an rarraba shi uku uku zai zama kashi tara a cikin kashi tara kai ka ci takwas daga ciki ɗaya ne kawai bakonku ya ci a cikin rabonka a sannan saura daga biredin abokinka ne don haka kana da dirhami ɗaya ne cikin dirhami takwas da ya baku to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to da yake ya san barka bai nisa ba ya sake dawa awacin shi na lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mayar da hankali ne kan mahimmancin shayar da yaro nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida kamar yadda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana inganta lafiyar yaron da uwar da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka allah ka ba mu mai sama allah ka taimake mu amin tumarilla shayar da yaro ruwan nono zalla hanya ce da ke taimakawa wajen inganta lafiyar yaro da na uwa likitoci sun bayyana shayar da shinjiri nono zalla musamman na tsawon watanni shida kuma fiye da haka da abu da ke kara lafiyar jarirai to domin tattauna wannan batun muna tare ne da madam haruna hajjiya rayyana jami'ar kiwon lafiya daga jamhuriyar ni'jar wacce ta fara da yi mana bayani kan mahimmancin shayar da yaro nuna uwa zalla. Ban nono na uwa yana da mahimmanci sosai fiye da yadda ba a zato. Tunda in zan sayan ban nono za a yi duka kenan ya tashi ban nono tun daga aihuwar yaro zuwa har eh, wata ashirin da Daga an aiki yaro ya kamata cikin wannan minti talatin da aka aiki yaro ya kamata a ɗauke shi a sa shi ga nuna uwa saboda ya sha dakashi shi na farko da yaro. kuma shi wannan eh, dakashin yana da abin da ake ce ma vitamin A kenan wanda yake sa kuzari wanda yake sa wa eh, yaro ya samu ya girma yana ɗauke da abubuwan da suke kare yaro da cututtuka kuma shi wannan da ƙashin dai kamar shi yake sawa hanyi su buɗe yake sawa kuma ya kare su da kamar wani abu da ake ce ma alerji kuma in cuta ma ta kama yaro in dai wanda ya sha kashin nan ne ta ga ba ta kama shi da ƙarfi kenan ba kamar yaron da bai sha daɗashi ba. Dakta me ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke nufi da shayar da yaro nonon uwa zalla ko in ce ya tsantsa? eh an ce a ba da nono ɗan tsake nan ba a ba da komi sai nono nan shi kaɗai me yasa muke ta a ba da nono kaɗai ya zama ko da ɗari ko da zahi ya kamata a ba yaro nono nan san an zuwa wata shida ga nonon uwa akwai ruwa a cikin shi akwai vitamin kenan aka ɗauki nonon uwa a cikin kashi ɗari a kaɗan ana samu kashi tasa'in duka ruwa ne kenan yaro ba zai ji kishirwa ba da ake ganin kamar a ce ai akwai zahi ya kamata a ce yaro an ba shi eh, ruwa to akwai ruwa a cikin cikin wannan nonon uwa kuma ban da shi yaro da ya sha nono tsantsanin uwar shi zai yi ilimi fiye da yaron da bai sha ba kuma zai girma yadda ake so zai yi tsawo kamar daidai gwalgwado abin da Allah ya bashi zai yi kuma in cuta ta kama shi zai shi kwari ga yaron da bai samu ba eh, shan nono na tsarka Dakta akwai cewa ko baya ga yaro shi bayar da nono yana da mahimmanci ga ita kanta uwa da ma iyali. kowane ƙarin bayani ne za a yi muna a wajen uwa shi wannan ban yana da kyau sosai saboda ni ka gani eh, kamar yanzu a ce ma'aikaciya inda aiki ko ma mutanen mu dai na gargajiya inda aiki ya musu yawa to shi nonon nan kaga ba sai an kada shi ba sai an tafi an nemo shi ba a'a yana nan kawai ɗauko yaro ne za a yi a sa shi eh, a jikin eh, uwa kawai shi kenan yaro sai ya samu nomin shi to banda shi kuma wurin uwa dai duka tana jin daɗi ita da kanta a cikin ban nan da kake kuma in yaron ta sai bai yawan kuka in dai har tana bashi nono ko sai yaron ta bai yawan kuka kuma ban da shi kamar yana maganin rika in ana ba da nono yadda ya kamata kamar yanzu yadda a ce a tsawon nuni da kwana ya kamata a ba yaro a kaɗa so goma sha biyu kenan ko da yaushe yaro ya nemi eh, nono a bashi kenan sai mata maganin rika kuma kaga ba tsada ba gare shi ba sai shi ba aiki kuma ita wajen uwar dai a gare ta dai yana hana kamar abin nan da ake ce ma kansar na ma'aiwa yana hana kansar na bakin ma'aiwa yana hana kansar kuma na na nono to muhimmanci shi kuma a wajen uba kaga yana ragewa kashe-kashen kuɗi saboda yau yaro in ba shi sha nono a to yau kibiri ta yake yau kita yau gobe ana likita ko da yake ana zuwa ana zawa duka to kaga wajen uba duka wannan babu shi saboda yaran yana da lahiya to akalla a ƙasa kuma cikin ƙasar duka in dai an bi ban ne da kyau yadda ya kamata ka gani babu cuta ta rage kibiri ta bi cikin yara ta rage dakta idan har aka kasa cika waɗannan watanni shida na shayar da nono zalla ko akwai wata matsala eh, tun da ka gani da nace a ba da nono har zuwa tsawon wata shida zai kare yaro da cuta to duk yaron da bai samu ba wannan shan nonon nan an ɗauki kamar wannan ruwa an ba shi alhali ruwan nan kaga ba a san tsaftace ba ne ko a ƙauye muke ko kuma ma a cikin birnin ma sai a ɗauko ruwa ruwa na famfo yanzu wanda mutum mu zai iya ɗauka tun bin yaro ba a iya ɗauka kenan sai ka gani yaro ya shiga yin wani zawo shi kenan daga nan kwamuko sai ta tashi shi yasa sosai ma ban nono yake ragewa eh, yake kare yaro da cututtuka da yawa. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ke su amin. To masu saurare kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan Tahiran muke zuwa muku a cikin shirin lafiya sai da kula inda a yau muke tattauna mahimmancin shayar da yaro nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida kuma kan hakan muna tare da Madam Haruna Hajiya Rayyana. To duk da yake an buƙaci iyaye su shayar da yaron su nono na tsawon waɗannan watanni a jere saboda mahimmancin da yake da shi Shin idan wata matsala ta bijiro ta sa uwa ta kasa cika waɗannan watanni ko dai idan babu isasshen nonon wani hanyoyi ne ya kamata a bi domin magance wannan matsala? To kamar yanzu ka ce macen da bata da nono. Ai babu macen da duka bata da nono. Sai dan me yasa saboda eh, yin shi. Akwai wanda ba san yin shi ba kawai kana zaburowa ka ɗauki yaro kawai ne ka sa shi a nono. In ya fara shan wannan nono kuma shi kenan sai ka cire shi saboda ka san tsohon suna cewa ai nonon nan na ƙarshe zahi gare shi. To daga an sa yaro wannan nono sai a cire shi sai a bashi wannan. To ya zamanto ruwa ne nono na fari. Da fari wannan daga an sa yaro a nono to ruwa ne yake shayowa kenan bai sha vitamin ba kenan yaro in ya sha wannan kaɗan ya sha nan ruwa kaɗan kenan wannan ma bai samu ba vitamin kaga sai zai zama to wahala a gare shi to ita uwa don duk da san ba kenan haka nan ya kamata ta yi ta ba da yaro da nono sai ya shanye kak wannan in ya kare wannan zan kwanan ta ɗauko wannan ta bashi to ka gani ko kuma a'a cikin kana cikin aiki ka ɗauko yaro kawai ka warke shi kai baka zamana ba ka kwantar da hankalinka ke ki kwanta ba dai duke ne kika zamna kin kwantar da hankalinki kika sa yaron ki a gaba kina kallon shi kina shafa shi kin gama cikin ki da nashi ki ba shi nono hankali kwance haka cikin dogwa tana wani aikin ta Allah Allah take ta ba yaron na nono ta tafi sai ta ce ko kuma baka da nono yaro daga ya kama sai ta ji an ta aini ban da nono ko kuma yaro na ga yana ta shan nono na nonon gaba nake ba shi amma yaron nan gashi na ya ƙi kwari ba komai bane ba baki bakin nan mutum da ake bashi nono na fari ruwa ne an bashi na nan wajen an kuma an bashi na nan wajen don saboda ba a san ba abin da ya kunsa ya kamata a ce shi don nono mace ta gane ne ya kamata a yi mai gidan ta ma ya gane yau in bace in hankalinta bai ya kwanci ko yana ta fadar mata da hankali to za ka gani ta bai kwanta ba balle yau ko me ya kake a duniya in hankali bai kwanta ba to ba ka yi fiye da ya kamata to an kwantar da mu mace hankali hmm? ta ɗauko yaron ta ta zamna tana shafo shi tana kallon shi ta ba shi nono hankalinta kwanci yaro hankalin shi kwance ko ko bata da nono in hankali tunda komai cikin kai ne yake tunda abubuwan nan duk abin da muke yi a cikin duniya nan daga cikin kai yake zawa yau yau tana da yunwa ita dole sai ka ga nono kamar ya rage mata ni ne yasa haka nan saboda mace in mai yunwa ce ita ma bata ɗauki ba kenan yau da gobe tana ban nono tana ban nono kenan a cikin abin da ke jikinta ne ita take shayowa tana bashi to sai ka ga in har ta yi ban nono a wani lokaci nono sai ya rage kuma ita da kanta sai ta shiga kwamata kenan ya kamata a kula da mata wanda suke ban nono su da kansu ne akwai abincin da ya kamata mu ka ga mace wanda bata da ciki bata da komi a wuni abinci sai uku ne zai ta karya ta ci tuwa rana ta ci na dare amma mace in tana ban nono ya kamata bisa kan abincin wannan uku da ƙara biyu kenan ya kamata ta ci abinci sau biyar don saboda ta kare ita lahiyata kuma ta kare lahiyar ɗanta kuma don yaron ta ya samu nono isasshe. To masu saurare ga shi dai shirin ya kowar da bayani sai da kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan za mu dakata a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake ya haɗa mu inda kuma za a ji mu dauke da a ci gaban shirin kafin nan a madadin madam Haruna Hajiya Rayyana daga jamhuriyar niger ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. mai sama To da wannan ne kuma kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da yake muna sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. David Owen tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar Birtaniya ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta amince da cewa tana da hannu a juyin mulkin da ita da kasa amurka suka shirya wa firayim ministan ƙasar iran dr muhammad musaddiq a shekarar 1953 tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta nakalto owen na faɗar haka a daidai lokacin da ake cika shekaru 70 da juyin mulkin ƙasashen amurka da birtaniya dai suka shirya juyin mulki wanda ya da zaɓaɓɓen firayim ministan ƙasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq kan kujerar firayim ministan kasar saboda gwamnatinsa ta sami nasarar maida kamfani hakar man fetur na kasar wanda birtaniya take kula da shi ya zama na ƙasa banda haka juyin mulkin da hukumomin laƙi asiri na m16 da kuma cia suka shirya ya dawo da sarki sha kan kujerar sarauta ƙasar iran bayan da ya arce ya koma ƙasar italiya saboda boren da mutanen ƙasar suka yi masa turawan da sun sa wata kotu ta yankewa musaddi hukuncin ɗaurin shekaru uku sannan ɗaurin lalaba bayan haka har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekarar 1967 kasashen larabawa a yankin tekun farisa sun yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan hubarin sha shirak a birnin shiraz na kudancin kasar iran a ranar lahadin da ta gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar uae wato haɗaɗɗen daular larabawa na faɗar haka a jiya litinin ta ce kasar ba ta goyon bayan dukkanin al'amura na tashe-tashen hankula daga ciki har da harin ta'addancin da aka kai kan hubarin sha shirak iraq na birnin shiraz har ila gwamnatocin kasashen oman qatar bahrain kuwait duk sun yi allah wadai da hare-haren na shiraz akalla mutane biyu ne dai suka yi shahada sannan wasu takwas suka ji rauni a lokacin da wani dan ta'adda dan kungiyar da'ish ya shiga cikin hubbarin shirak a birnin shiraz da ke kudancin kasar iran ya yi tabarin wuta kan mai uwa da wabi a kan masu ziyara a hubbarin amma jami'an tsaro sun kama shi da ransa bayan wani lokaci a ranar 22 ga watan oktoba shekara ta 2022 ma dai wani dan ta'addan na kungiyar daesh ya kai irin wa'annan hare-hare wanda ya kai ga mutuwar mutane goma sha biyar daga ciki har mata da yara a yau sha biyar ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin taliban ta kasar afghanistan take cika shekaru biyu da shiga birnin kabul babban birnin kasar bayan mamayar shekaru ashirin da kasashen amurka da kasashen yamma suka yi wa kasar kafafen yada labarai na kasar afghanistan su ba da labarin cewa yau talata sha biyar ga watan agusta hutu ce a kasar saboda gwamnatin taliban ta cika shekaru biyu da sake dawowa kan madafun ikon kasar a birnin kabul da babban birnin kasar jami'an gwamnatin kasar sun gudanar da fareti a tsohon ofishin jakadancin amurka da ke birnin kabul da kuma wasu bukukuwa na murnan cika shekaru biyu da samun nasara a kan tsohuwar gwamnatin kasar wacce kasashe yamma suka kafa ko kuma suka bawa iko a kasar to ma saurare duka duka iya abin da suke na cikin shirin gan lokacin a ran mu sai a karbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu a shirye shirye amma kafin na amma wanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake shaku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.